Matasa barka da haka shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin tare da studio Kalangu a nan cikin ɗakin magana. Kuna tare da nira Rakiya da Gora ta Fantastic Fanta Shamsu ya kike? Alhamdulillah Gora an uwa matasa da fatan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya. Wai ma Gora yau mi kika kamuna? Haka ne gora a cikin labarin matasan namu na yau za mu je garin gaya domin kawo muku zancen matasa masu tukin kwalokwalo da ke kula da jirga-jirgar jama'a da tahaja. Muna ɗauke da tarihin wani matashi na jihar Agadez mai wasan barkwanci daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gora a jihar Agadez kungiyar 'yan mata mai suna lafiya jari sun gudanar da wani zaman tattaunawa domin wayar ma al'umma kai akan amfanin maganin da ake ce ma Artemisia. Ice ne da ake amfani da shi wajen yaƙi da cutar masassarar cizon sauro. Abokin aikin mu Musa Mamman yana ɗauke da ƙarin bayani. A garin Agadez a wanga lokaci da masassarar cizon sauro ke addaba matasa 'yan mata na kungiyar lafiya jari sun shiga gadan-gadan ga aikin wayar da kan al'ummomin garin bisa ga mahimmancin da ke ga itace nan ta zargade wajen magance masasar cizon sauron. Saude Magaji, babbar sakatariyar wannan kungiyar matan dauke da cikon bayani. A wanga lokacin ciwon malaria yana banna sosai a cikin jihar ga sai samu ka haɗa kai da tambarai garin domin mu ci gaba da wayar musu da kai akan wanga ice artemisia domin su san mahimmancin maganin da yake yi. Burin mu shine mu raba fake 60 daga baya kaya za su iya saya da kansu. Wannan itaciyar da ake nomawa cikin lambuna a nuna cewar tana rigakahi da kuma warkar da masasar cizon sabro kamar yadda wanga mutanen suka shaida. Gaskiya ni sun iskon nan ina cikin masassara wallahi ban lafiya. Kyauta ma ni suka bani shi na ji daɗin shi har na ba ƙani na ƙani shi ma na masassara shi ma ya samu maganin nan ya samu lafiya. Mahukuntan garin da na jihar Agades na yabawa kuma na ƙarfafawa wannan ƙungiyar lafiya jari ƙarfin gwiwa. Ai gora a garin gaya duk da hawawar ruwan isa matasa masu tukin kwalokwalo ba su daina aikin nan nasu ba har yanzu suna ci gaba da kulawa da jirga-jirgar jama'a da kayayyakin su Bari mu saurari rahoton Fadil Alu da ya turo mana. Akwai wuya wa'annan matasan su dangana da su kuma duk da tumbasar kogin isar Niger tazara mai nisa suke dauke da mutane da kayan su. Muna ɗaukar jirgin ruwa muna ɗauko ciyawa mu je je mu nemi abinci da za ci a wani ko muna da yawa kowa yana iya samun jika shida ko kuma jika a nan kamun kihi ba sosai ba ake yin sa kuma wa'anda suka manyanta sun bar wa matasan wuri haka dai saibu mumuni shugaban matuƙa jirgin ruwa na gaya ya faɗa aiki na yanzu yare ne suke yin yanzu ne ake samun kifi da isa ta kawo ruwa amma yanzu yanda isan take da ruwa ba ma iya baiwa jama'a damar shiga amma duka da haka jama'a suna samu a cewar matasan hawa-hawan ruwan na kogin isan niger ya kawo babban tasiri wajen sufuri bisa ruwa wannan shekarar akwai matsala ruwa sun yawa a lokacin nan ko mutum bai samu ba yana iya samun jika biyar ko kuma jika goma wannan samarin sun rasa komi nasu albarkatun noma da suke yi yi ne muhimmin aikin na lokaci a dalilin tumbasar ruwan abinda ya musu saura shine aikin sufuri da jiragen ruwa. Gwara har yanzu muna garin gaya wannan karon zamu tinkari masu sai da bosho da yake wannan sana'ar ce matasa da dama ke yi a wajen. Haka ne gora amma fa likitoci sun yi gargaɗi kan yadda ya kamata a yi amfani da kayan kamin a sanya su ga rahoton Fadal Alu. Riguna ne muka tarda rataye a mazamnin wa'annan matasa wata sana'a ce da ke ba su damar samu sosai ga biyan bukatunsu. kayan burabura ake kiransu daruruwa ne da kayan sanyi wanduna da kuma riguna su sai dai kuma jami'an kiwon lafiya na ba da shawarin ɗaukar matakan tsabtace su kamin a yi amfani da wa'annan tufafin bari mu saurari dr hamidu injai akwai waɗansu cututtuka da ke ɗauke da waɗannan kayan tun inda aka zo da su har zuwa nan mutumin da ya saka su zai kamu da waɗansu cututtuka mun gani irin wannan a nan amma ana buƙatar a wanke su da kyau sannan a goge da zarar aka wanke su suka bushe da kyau to akwai tabbacin ba za a kamu da waɗansu cututtuka na jiki ba Haka zalika ana tarda 'yan saida ƙoshen da ke kai kawo a kowace kusurwar titunan birnin Gaya. gora a maricen yau za mu ji tarihin wani matashi ɗan asalin jihar Agadas mai suna ibrahim Afi shekarunsa 31 kuma shikin ɗan wasan bargwanci ne <laughs> ga rahoton Musa Mamman. Ibrahima Afi wani matashi ne ɗan ba'abzi ne wanda ke da ilimin ajin Turwaziyam ya tsunduma kansa ga nisha'in dariya ta hanyar wasan dangi Ina wasan barkwanci ta hanyar wasar tabastaka. A tunanina wannan yana ƙarfafa danƙon zumunci da tabastaka tsakanin wannan kabila da waccan don su haɗa kansu. Saboda wasan barkwanci hanya ce ta sadarwa mai ƙarfi wajen yada wani saƙo. Ibrahima da aka yi sani da lakanin rediyo shirme wani kirari da yake don nisha'antar da 'yan kallo. kunsan kowane ɗan wasa yana amfani da tasa dabarar wajen janyo hankulan jama'a wajen gabatarwa da yake yi. Shirme FM na san wasu za su ce me yasa ake kiran wannan tasha da Shirme FM zai sa mutum ya saurara wata hanya ce ta jawo hankulan jama'a su saurari sakonnin da muke turawa. Ta hanyar wasar barkwanci mun ziyarci wurare da dama a cikin ƙasar Nijar. Na ziyarci gundumomi biyu na Nijar ta hanyar wani taron zagaye na wayar da kawuna tare da ofishin ministan da ke kula da al'adu. A cikin wannan aiki ne nake rayuwa na yi aure a ciki. Euh, Nishaantarwa da kuma wayar da kai cikin bandariya na a yi zumunci a taimakawa juna. wannan shine gurin wannan matashin dan ba'abzi ne ibrahima afi yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki An gudanar da zaben kungiyoyi da za su karawa da juna a gasar jakarun turai na shekarar 2020 da shekarar 2021 a garin Janar da ke kasar Swiss ranar Alhamishi da ta gabata. Za a kuma fara buga gasanni ne a ranar 20 ga watan Oktoba mai zuwa ba tare da an bar 'yan kwallo halartar filin wasan ba. Wasannin kuma sau ɗaya ne za a buga su illa gasannin match Dubarash wanda za a yi sau biyu wato ale retour. za a buga gasar ƙarshe a filin wasan garin istanbul stad olympic na kasar turki ana muka zo ƙarshen labarin matasa za ku sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar tare da irtel ba tare da kumbiya ko da labar